Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BYH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na safiyar yau Talata. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. Muna taya al'ummar musulmi waɗanda suka ɗauki azumin watan Ramalana a yau dinnan muna shigowa wannan wata mai alfarma. Allah maɗaukin sarki ya karɓi ibadu da kuma ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma kanun labaran wasu daga cikin jaridun da suka fito a wasu bangarori na Afirka da kuma shirin duniyar mu a yau muryoyin masu saurare tarbiyyar iyali da kuma Afirka a yau. To waɗannan dai dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkonsu har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Hassan Barka zai karanto muku su. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran. musulmi a kasashen duniya da dama sun tashi da azumi a yau talata bayan sanar da ganin jinjirin watan ramadana iran ta dakatar da hulɗa da kungiyar tarayyar turai a fagage da dama a matsayin mai da martani kan kakabawa jami'anta takunkumi zanga-zanga ta sake barkewa a amurka bayan da wani dan sanda ya bindige wani bakar fata har lahira Tun zuga cikakkun labaran al'ummar musulmi a kasashen duniya da dama sun tashi da azumi a yau talata bayan sanar da ganin janjirin watan ramadan an soma azumin a kasashen da suka hada da saudiya turkiya masar tunisia labanon haɗaɗɗe da larabawa ƙasar bahrain da yemen a gabas ta tsakiya a nahiyar afirka kasashen da suka hada da najeriya jamhuriyar nijar sudan duk sun sanar da fara azumin bayan hango janjirin watan da yammacin jiya litinin a kasashen iran da oman sai gobe za a tashi da azumin saboda kasa hango shirin watan na ramadan azumin watan ramadan na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ana kwashe kwanaki ashirin da tara ko talatin ana yin azumin kuma musulmi kan ƙauracewa ci da sha da kuma saduwa da iyali daga fitowar alfishir har zuwa faɗuwar rana ramadan wata ne mai alfarma da ake son musulmi ya siffantu da bautar allah da addu'o'i tare da neman gafara ga mahalicci wannan dai ita ce shekara ta biyu da musulmi za su azumci watan na ramadan a cikin yanayi na fama da annobar corona wanda ya sanya aka takaita ayyukan ibada musamman taruwa a masallatai domin gujewa yaduwar annobar iran ta sanar da dakatar da hulɗa da kungiyar tarayyar turai a fagage da dama a wani lamari da ta ce martani ne kan takunkuman da kungiyar ta iyu e ta kakabawa wasu jami'anta da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katib zade ya ce iran ta kawo ƙarshen duk wata tattaunawa da ƙungiyar ta tarayyar turai kan batun hakkin ɗan adam da kuma hudda a fagagen yaƙi da ta'addanci da safarar mugun ƙwayoyi da kuma batun 'yan gudun hijira wannan dai na zuwa ne bayan da ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu jami'an tsaron iran guda takwas waɗanda ta zarga da take hakkin ɗan adam musamman a wajen murƙushe zanga-zangar da ta biyo bayan ƙara farashin mai a iran a watan nuwamban shekarar 2019 mutanen takwas a cewar kungiyar ta iyo e an haramta masu shiga kasashen yankin da kuma toshe asusun su tare kuma da hukunta duk wani mahaluki ko kamfani da ya hulɗa da su shugaba joe biden na amurka ya bukaci a kai zuciya nesa bayan zanga-zangar da ta barke a kasar bayan sake kisan wani bakar fata da dan sanda ya yi zanga-zangar dai ta barke ne a birnin minneapolis bayan da wani dan sanda ya bindige wani matashi bakar fata har lahira jim kaɗan bayan afkuwar lamarin ɗaruruwan mutane ne suka yi dandazo a gaban ginin babban ofishin 'yan sandan garin brooklyn center da ke birnin minneapolis a jihar minnesota lamarin da tilastawa jami'an tsaro harbawa masu zanga-zangar barkonan tsohuwa lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake shari'ar ɗan sandan nan da ake tuhuma da halaka wani bakar fata george floyd a birnin dai na minneapolis a ranar lahadi ne dan sandan ya harbe doce wright matashin bakar fata mai shekaru ashirin da bindiga to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran kasashen turkiya da libya sun sanar da cimma yarjejeni da dama a tsakaninsu kasashen biyu sun sanar da hakan ne yayin taron manema labarai da suka jagoranta a jiya litinin yayin ziyarar da firayim ministan libya ya kai a turkiya shugaba recep erdogan na turkiya ya sha alwashin mutunta hurman libya ya kuma sanar da cimma yarjejeniya da libyar ta fuskar soji akan abin da ya kira kawo karshen zubar da jini da kuma kaucewa faduwar birnin tripoli haka kuma kasashen biyu sun cimma yarjejeniyoyi a fuskar kiwon lafiya da tattalin arziki inda turkiya ta yi alkawarin zubar da jari a fannoni daban-daban a kasar ta libya shi kuwa firaministan na libya ya buƙaci goyon bayan turkiya domin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma taimakawa sake ya gina kasar ta libya kasar kamaru ta kaddamar da gagarumin fara allurar rigakafin cutar covid-19 a jiya litinin bayan da ta karbi kashin farko na allurar sin an fara bayar da rigakafin ne a wata cibiyar kula da masu cutar ta corona da ke birnin yawunde inda ministan kiwon lafiya na kasar malashi manauda ya kasance mutum na farko a kasar da ya karbi allurar jam kaɗan bayan da aka yi masa allurar a gaban tarin jami'an gwamnati da ma'aikatan kiwon lafiya firaministan ya bayyana cewa ya ji daɗin ta kuma ba ta da tare da wata matsaloli yana bai cewa allurar tana da aminci a cewarsa aikin bayar da allurar zai ya mayar da hankali kan jami'an kiwon lafiya a zagaye na farko kana za a samar da alluran ga dukkan yankunan kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh da labaran duniya kenan kuka saurara tare da hassan barka daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya musamman a nan yankin gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu. daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To a ranar Lahadi nan ne da ta gabata jamhuriyar musulunci ta Iran ta sanar da faruwan wani lamari a cibiyar nukiliyan nan na kasar da ke Natanz na kokarin lalata bangaren wutar lantarki na wannan cibiya ta nukiliya a nan jamhuriyar musulunci ta Iran ɗin To shirin namu na yau kan wannan batu ne zai yi dubi dan ganin shin wannan abin da ya faru din lamari ne wanda hakanan kawai ya faru ko kuma a wani kokari ne da wasu suke yi na kokarin ganin an kawo karshen kuma raunana wannan kokari na iran na mallaka fasahar nukiliya na zaman lafiya musamman a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da kokarin tattaunawa wurin sake raya rajinin nukiliya da aka cimma da iran din a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Za ka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a ranar Lahadin nan ne dai jamhuriyar musulunci ta Iran ta sanar da wani kokari da aka kuma wani abin da ya faru a cibiyar nukiliyanta da ke Natanz inda kafafen watsa labarai suka ta yin bayanai dangane da wannan abin da ya faru a cibiyar ta Natanz wanda wuri ne mai mahimmancin gaske a shirin nukiliya na kasar Iran. To jim kaɗan bayan wannan labari da ya ringa yaduwa a hankali a hankali kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya na kasar ta Iran beherus kamalvandi ya tabbatar da faruwan wannan lamari na kai hari ta hanyar amfani da intanet ko kuma na'urorin kwamfuta ga sashen wutar lantarki na cibiyar nukiliyar ta kasar iran a ranar lahadi din to sai da kuma to kakakin hukumar ta kula da na makashin nukiliya ta iran din ya bayyana cewa babu wani abin da ya faru na a zo a gani a wannan bangare din sannan kuma babu wani daga cikin ma'aikatan gurin wanda ya samu wani rauni ko kuma wata cutuwa da ya cutu dangane da wannan kokari da aka yi na lalata wasu abubuwa a wannan yanki din to jim kaɗan bayan wannan sanarwa ɗin jami'an iran daban-daban sun ci gaba da mayar da martani kan wannan abin da ya faru da kuma ƙarin haske kansu To daga cikin waɗanda suka mai da martani kan wannan lamari da kuma ƙarin bayani ga al'umma Iran da kuma sauran al'ummar duniya akwai shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyan ta ƙasar Iran ɗin Dr. Ali Akbar Salihi wanda a daidai lokacin da yake yin Allah wadai da wannan kokari na harin da aka yi wa wannan cibiya tana tana har halila kuma ya buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma sauran kasashen duniya da su ɗau matakan da suka dace kan waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki wanda ya kira shi da matsayin ta'addanci na nukiliya da ake yi a ƙasar iran kamar yadda kuma ya bayyana cewa iran din tana da haƙƙi na mayar da martani kan waɗanda suke da hannu cikin wannan aika-aika wannan lamarin shine abin da yake da mahimmanci a wannan bangare idan muka duba batutuwa guda biyu ne shi kansa shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran ya yi bayani kai matakai guda biyu na farko shine kiran hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din da kuma kasashen duniya waɗanda suke sa ido kan batu na nukiliya din da su ɗau matakan da suka dace akan waɗannan bangarori ko kuma waɗannan cibiyoyin da suke kawo wannan shiri na iran hari ta irin waɗannan hanyoyi da suke yi wanda ko shaka babu hakan ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa to su ɗau matakan da ya dace gurin hana su waɗannan wato masu kai irin waɗannan har-hare bangare na biyu kuma shine cewa iran tana da haƙƙi ta mai da martani ita ma ta ɗau fansa akan waɗanda suke ƙoƙarin lalata mata wannan harka ta ta ci sinadarin yunani hukuma kuma kanata mana na nukiliya gabaki ɗaya wanda ke shiri ne na zaman lafiya wanda kuma duniya ta shi da haka idan muka duba bangare na farko watakila haka ne ma ya sanya to shugaban kasar iran din kafin ma wannan lamari din ya buƙaci hukumar ta IAEA e, wato hukumar ta kula mai kula da makamashin nukiliyar ta duniya da ta san cewa akwai wani nauyi a wuyanta ya kamata hukumar ta san cewa aikin ta kawai fa ba shine batun sanya ido kan shirin nukiliya na kasar Iran ba ya ce wannan ba kawai shine aikin ita kanta wannan hukuma din ba na'am ɗaya daga cikin aikinta shine haka din ta sanya ido kan kasashen duniya ganin cewa ba su wa ainihin abin da ya kamata su yi ba musamman ma kan batun Iran din da kuma irin tunda akwai yarjejeniya da dai sauransu haka to amma kuma sai ke cewa bangare guda kuma ɗaya daga cikin ayyukan ita kanta wannan hukuma ta kula da makamashin nukiliya wanda kuma yana daga cikin babban ayyukanta shine batun taimakawa Iran wurin cimma burinta na samun fasahar nukiliya da zaman lafiya wannan abu ne wanda yake da muhimmanci wanda shugaban kasar iran din ya ishara da shi wanda watakila kuma shine yana ga cikin abin da shi kuma shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta iran bayan faruwar wannan abin shi ma ke kara jaddadawa cewa hukumar ta yi e fa ba fa ko aikin ta kawai shine sun ido kan batun iran tana cika alkawari ko ba ta cika ba akwai batun ta sa ido wurin da taimakawa shirin na nukiliya na iran wanda kuma ɗaya daga ciki ne ɗaukan matakan ba da tsaro da kariya ga ishi kansa wannan shiri na nukiliya din da kuma ɗaukan matakai akan waɗanda suke ƙoƙarin lalata wannan shiri wannan lamari ne wanda yake da mahimmancin gaske a wannan bangare to sai kuma batun daukan fansa wanda yake cewa kuma wannan da su dauki fansa da mai da martani ga duk wani wanda yake kokarin cutar da wannan shiri na nukiliya na kasar ta iran alamu dai sun tabbatar da cewa wannan abin da ya faru a bangare na lantarki na ita wannan cibiya ta nadan ba lamari ne wanda ko haka ya faru ba tare da wani sanadi ba kamar yadda kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran din ya tabbatar cewa wani kokari ne wanda aka yi na lalata wannan bangare na shi kansa wannan wato shiri na nukiliya na zaman lafiya na kasar ta iran to sai dai kuma kamar yadda ya bayyana waɗanda suke da wannan mugun manufa ba samu sun cimma burinsu ba don ko babu wani abin da ya faru ga ita kanta wannan cibiya kuma sannan cibiya din tana ci gaba da gudanar da ayyukanta to sai dai kamar yadda ya bayyana jami'ai da kuma masana ana ci gaba da gudanar da bincike gurin gano abin hakikana abin da ya faru da kuma waɗanda suke da hannu cikin wannan lamari to sai dai kuma kafafen watsa labarai da kuma wasu daga cikin masana waɗanda suka san abubuwan da ke gudana shin na cikin gidan iran ne kuma ma na waje sun yi ishara da wasu bangare waɗanda suke nuna yatsan zargi gare su hatta kafafen watsa labarai wasu daga cikin kafafen watsa labaran haramtaccen kasar isra'ila sun yi ishara da cewa ƙungiyar leƙen asiri ta yahudawa din wato mossad tana da hannu cikin wannan abin da ya faru a wannan cibiya ta natanz ganin cewa a kwanakin baya can ma dai an kokarin kai irin wannan hari din ga cibiya din amma dai abin bai iya haifar da wani gagarumar hasara ga wannan cibiya ba don haka waɗansu wani kafafen watsa labaran suke nuna cewa akwai hannun haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin wannan lamari duk da cewa a hukumance har zuwa yanzu din hukumar gwamnati ce ko kuma ainihin su hukunta kungiyar laƙen asiri din sun yi shiru kan irin wannan lamari ba su komai dangane da wannan hari da aka yi wa ita wannan cibiya ba sai dai kuma akwai wasu abubuwa da suka faru waɗanda watakila za su iya tabbatar da hannun da ita isra'ila take da shi a cikin wannan lamari na farko dai bisa la'akari da ziyarar da sakataren tsaron amurka ya kai haramtacciyar ƙasar isra'ila a daidai lokacin da wannan abin ya faru daidai lokacin da shi kuma ziyarar da shugaban kungiyar yan asiri na ramshin kasar isra'ila din yake a amurka sannan kuma a daidai lokaci guda da harin da kwanakin baya aka kaiwa jirgin daukan kaya na ruwa na iran wanda ke shi wancan lokaci din da dama ana ganin cewa akwai haramtaccen kasar isra'ila cikin lamura din hakan ya sanya wasu suna ganin cewa tabbas irin waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar akwai wani shiri wanda yake na haɗin gwiwa tsakanin ita haramci kasar isra'ila da amurka waɗanda dukkaninsu suna adawa da wannan shiri na nukila na kasar iran kuma suna kokarin ganin sai sun ga bayansa musamman a daidai wani lokaci da ake ci gaba da kokarin tattaunawa da amurka din take kokarin tattaunawa da iran gurin ganin cewa an dawo ta dawo cikin wani yarjejeniya ta nukiliya amma iran tana tsayawa akan wasu sharuɗa ta kafa wanda ke take ganin cewa wajibi ne sai an cin masu to shi kansa batun dawowa cikin yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin raya wanda yake a fili yake cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin waɗanda suke tsananin adawa tun farko da cimma yarjejeniya din da kuma yin murna bayan matakan da gwamnati tsohuwar gwamnatin amurka ta dauka akan wannan lamari sannan kuma daga baya da yanzu kuma take ci gaba da adawa da kokarin da watakila wannan gwamnati ta yanzu ta Biden take kokarin na dawa da kuma rayuwar Najeriya ta nukiliya don haka ba abun mamaki bane idan ya zamanto haramta kasar ila ta yi wani abu wanda zai iya ruguza wannan kokari da ake yanzu na kokarin raya ta wannan yarjejeniya ta nukiliya a halin yanzu sannan wani abu na biyu kuma shine kalaman da wasu daga cikin manyan jami'an haramta kasar Isra'ila suke magana kwanan musamman firayim ministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu da irin maganganun da ya yi cikin 'yan kwanakin nan sakamakon wannan tattaunawa da ake ci gaba da yi tsakanin Iran da kasashen Turai na kokarin raya wannan yarjejeniya ta nukiliya wanda yake maganin cewa yarjejeniyar nukiliyar nan ko an cimma ta ko ba cimma ta ba su da su ci gaba da yin abin da zai zamanto wanda ya kira tsaron lafiyar su da kuma ganin cewa Iran bata cimma wannan manufa tata na abin da ya kira mallakan makaman nukiliya da dai sauransu ba to don haka babu mamaki bane idan ya zamanto ɗaya daga cikin hanyoyin da suke ganda su cimma wannan buri nasu shine hanyoyin irin lalata da kuma cutar da irin waɗannan cibiyoyi waɗanda Iran take gudanar da ayyukanta na nukiliya To wannan a takaice wasu abubuwa ne da suke ishara da inda aka dosa da kuma wato bangaren da yake da hannu cikin irin waɗannan abubuwa wanda yake riga da an san su a fili waɗanda yake da tun da jimawa sun sha irin gudanar da irin waɗannan ayyuka na kokarin ganin bayan shi wannan kokari da kuma wannan shiri na nukiliya na ƙasar ta Iran. To a bangare guda kuma batun da shi shugaban hukumar na ta nukiliya ta Iran yayi na batun da su dau fansa da kuma ɗaukan matakin da ya dace kan dukkanin waɗanda aka tabbatar suna da hannu cikin wannan lamari wannan wani batu ne wanda yake a fili wanda yake kuma Iran sun sha bayyana hakan kowancan abubuwan da ya faru a baya na tarihi da wasu abubuwan da suka faru na irin mai da martanin da iran ta yi sakamakon irin waɗannan kokari da a baya aka yi na lalata mata wannan cibiya nata wani abu ne wanda yake ya isa ya to ishara da irin matakan da za ta iya ɗauka ɗin wataƙila wannan ma yana daga cikin abubuwan da ya sanya hatta tsohon ministan yaki ko ministan tsaro na haramta kasar isra'ila ya yi magana a jiya din ya yi magana dangane da wannan lamari da yake bayanin cewa ya kamata cibiyoyi na isra'ila su ringa la'akari yayin da suke kai isa kan ɗauka irin waɗannan matakai don kuwa haka din ba lamari ne waɗanda yake wanda zai iya haifar da ɗame ido ga haramcin ƙasar isra'ila ba face ma dai wani lamari ne wanda zai iya mai da mar zai iya zamantowa cutarwa a gare ta don kuwa irin waɗannan ayyuka da suke na bayan fage da irin waɗannan hare-hare da suke kaiwa ba abu ne wanda zai iya kawo ƙarshen wannan shiri na nukiliya na iran ba wato yana kaman yana ƙoƙarin nuna cewa nukiliyan ya kai wani matsayin iran ta kai wani matsayin ƙarfin da wato irin waɗannan abubuwa ɗin ba zai iya dakatar da wannan shiri nata ba don haka yake gargaɗon su da ma su daina ɗaukan irin waɗannan matakai akan Iran don ko ba za su zamanto masu amfani ba ala kulle halin dai abubuwa da zai faru nan gaba kamar da jami'an Iran suka bayyana bayanan da za su ci gaba tara nan gaba yana daga cikin abubuwan da zai iya nuni da irin matakan da za a dauka nan gaba akan waɗannan batu na irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa shirin nukiliya na ƙasar ta Iran ta masu da aka maka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma sarwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To shirin duniyar ma'aikuka saurara to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba muryoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu VOH daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwa a ƙwarya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke mana maraba da wannan wata na Ramadana mai alfarma. Allah kuma ya karbi mu To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na na boh tehran ina maku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin koshin lafiya mai magana ibrahim musa gabi mazaunin kogi state oke ne local government yanayin ma daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata mai alfarma watan ramadan watan da allah yake yi ma bayan sa gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a ƙasar Nijar jihar da magaran a garin Bande. Eh ni ma kira na da nake ga jama'ar mu musulmi ga baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin wannan wata mai alfarma a sauwaƙawa kaya da sauƙi don a samu falalal abin kirena da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya ga baki daya musamman kuma kasashenmu na musulunci kamar nijar najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan kasuwanmu da shugabanninmu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don allah ya fi mana kurakuranmu kuma ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu na kasuwanci allah ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci wannan wata mai alfarma allah ya kare mu da karewar shi allah ya tsare mu da tsarewar shi mai magana ana yaya ido a nan garin bande salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usain sitar kasuwar kwalliya da magaram e, muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na boh e, eh, na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin eh, gwamnatocinmu na afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulmi da ma masu hannu da shu fili da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a ce a cikin wannan wata mai alhurma na ramadan an samu an kawo wa talakawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyakin eh, saye da sayar koyarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana aliyu nasarawa ko min galma yan uwa masu albarka barka mu da wannan babban wata mai albarka mai rahama mai lada wata na afwa wata na tausayi wata na taimako zuwa tamsiri karatu sa'ad da zumunci ko magana mai kyau ita kanta ta da da ta mai iyali da abokan zama da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye haƙƙin makoci yan uwa namu musulmi da Allah mu zama masu afwa mu zama masu yahi juna mu zama masu tasan juna mu zama masu kyauta mu tsakanin mu assalamu alaikum BOH radio taron murya musulunci da farko dai suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokacin zagayowar watan azumi wata mai alhurma kuma muna kira ga yan uwa musulmi da kamata mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zan taimako mu zan kyautatawa iyaye mu zan kyautatawa malaman mu da shugabannin magana mu ta kasance mai kyau ne alkawali in mun yi mu cika kuma ya kasance in kyauta ya kamata kai a wani wata kana da lada ka dan uwa a raka zumunci kuma mu yi ta addu'a Allah ubangiji har ba mu da iskar duniya nan lafiya to Allah taimake mu kuma Allah wani kasa wannan watan azumi Allah sa muna daga cikin wanda za a yanta na gode rediyo ta yaran assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran. Kuna tare da Alkasum daga nan a Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu zan dan ba da ra'ayi na saman wannan wata mai tawon albarka wanda ya kama watan Ramadan. To zan shan hankali da eh, masana'anta ta mai wutar lantarki tana su Nijirak. Dan Allah wannan wannan wata dan Allah su sassanta mana dan Allah. Ba su tashi wani eh, cire wutocin su sai sun ga wannan wata na watan azumi ya zo yadda mutane suna bukatar wutan sannan za ga suna cire mutane har suna wani tsari na ba unguwa unguwa mu wannan abu gaskiya mun gaza gane shi a ce matsala guda wajen shekara eh, ta kai nawa shekara sun gaza ciwo kanta duk wanda ya san dai mazaunin agadas ne ya san da cewa eh cikin wannan wata na azumi muna da matsalar wallahi wuta sosai wallahi wallahi sai ka ga bayan Allah galas sai sun kai kayya kayya sun samu mota gaskiya su daidaita mana Nijar dan Allah su sassauta mana ko don watan gaba me sauraron ku ne VOH Alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da wanga wata na alhurma wata mai albarka wata mai falala to shugabanninmu ku duba ku gani dai akwai talaka masu karamin karhi wanda abincin ci ma na ɗera na basu da shi sun wuta su samu kuma wannan wata ne na ibada ya kamata duba da ganin haka ake duba talaka kai ka kula da makwabtanka wanda suke kusa da kai a cikin wannan watan dai amma idan ka taimaka musu da ko baka ba su kuɗi ba ka taimaka musu da abin da za su dan sa a baka wannan watan Allah ubangiji zai rubuta maka lada kuma ina tunatarwa ga duk bakacin musulmi masu murna wannan wata Sau duba da cewa wata ne na alhurma a yi ta istighfari a yi ta hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai hudda mu daga cikin wani kangi Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira to ku na agwa mai Malumfashi daga nan zandar. Gidan radio BOH Iran Goyar Firizi zakin wata a gadis Nijar mai sauraron kullum da kullum yana kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. To za na tsoma baki na bisa wannan wata na azumi mai albarka. Na farko abin da za na cewa bisa wannan al'amura wannan wata ne shi kadai ne wata wanda yake mana falala na Ubangiji wanda Allah ka mana shi cikin falalar shi duka gaba daya musulmin Allah a duniya gaba daya. To wata ne wanda ya kamata a yi rahama a yi shinkai cikin shi. To wata ne wanda yake mutane sai su kawo rashin jin kai da rahama cikin shi su kawo al'amura wa'anda yake ba su dace ba su sa su kawo sa abin duniya su sa komai su matse mai gidan ruwa mutane su koma abin da suke sai dala ashirin yana ba su wahala wanga da Allah wani irin rashin imani ne Allah ta fama da sutura wannan abu bai kamata ana yin shi ba cikin wannan wata wata ne wanda yake mai albarka wanda ya kamata mutane su nemi abin da Allah da cikin shi ba wata bane wanda za su rinka cuta ma al'umma musulmin Allah kuma Allah sa su gane sai na da gare ku ne ne kuma da fure sai zakin wata agar su mai sauraron kullum da kullum Salamu alaikum jamhuriyar Musulunci na gana da wani Alhaji da da Nija. To fata na ne ga dukkan musulmi na duniya gaba daya. Ya Allah inda muka shiga watan ga Ramadan lafiya Allah ka fi damu da shi lafiya. Taimaki dukkan musulmi kowa da kowa. Kuma ina kira da 'yan kasuwanmu na ƙasa ta Nija. To watan na Ramadan ba watan neman kudu ne. Wata ne na ibada na neman lada. Daga taimaki kowa da kowa. Daga na kulawa na Alhaji abu To da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa ai ibada cikin koshin lafiya. to bayan shirin mure masu rarai yanzu kuma sai shirinmu na gaba tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannuka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da fatan za ku ci tare da mu a cikin wannan shiri na yau din nan don jin yadda zai kasance a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai na kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki ga littafin satar hukuk na imam zainul abidin alaihi salam na imam hussein alaihi salam da kuma yadda ya haddasa amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da mana bayani akan sabon haƙoƙi don kuwa babban fage ne allah ya ta malam bismillah kai muke saurare. Auzu billahi min shaitanin la'inin rashim bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul asr wa zaman arwahuna lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba mu gushe ba muna nan a cikin wannan haƙƙi na 24 haƙƙin ɗan uwa wanda maulana ali zain labidin alayhi salam yake cewa ammal akh fa huwa ya duka fa huwa yadul li akhihi wa izzun wa man'atun wa quwwatan lahu wanda maulana ali zin ne ya nuna mana cewa dan uwa hannun dan uwa ne Dan uwa karfin dan uwa ne Dan uwa ɗaukaka ne da dan uwa Dan uwa kariya ne ga dan uwa wa hawa sanadahu fil mulimmat wa shada'i a duk lokacin da wata jarrabawa ta zo a duk lokacin da wata waƙi'a ta abu ta samu ko a duk lokacin da aka shiga cikin wata mas'ala to dan uwa ne abun karfafa ka shi zai karfafa ka dan uwanka shine sanad ɗinka duk tsanani da ya zo maka to ɗan uwanka ne zai kawo maka ɗauki maulana aliyu zainul na alaihi salam a nan sai ya kawo mana wayansu nuktoti har guda biyar wanda dukkan wayannan nuktoci ɗan uwanka ne abin dogara a takaice ɗan uwanka yana da haƙoƙi a kanka wanda za mu iya karkasa su har guda biyar a takaicen takaitawa Allah ta zahu silahan ala ma'asillah ɗan uwanka ɗan uwanka ne haƙƙin ɗan uwanka ne ka rike shi a matsayin ɗan uwa na hanyar Allah ɗan uwa ta hanyar alkhairi ta aikin alkhairi amma kada ya zama ka riƙe shi a matsayin ɗan uwan sanda bahaushe yana cewa ɗan uwan sanda ko ɗan uwan takobi wanda shi duk lokacin da ya ji wani abu tsakaninka da wani to ba bincike zai yi ba kawai sanda zai ɗauko kawai ya raɗa ma wanda kuke husuma da shi bai bincike kai ne mai gaskiya ko kai ne kai azzalumi ko kai ne mazlumi ko ko dan uwan takobi wanda da an ce da wane da wane suna rigima to dan uwan wajen dan uwansa zai koma ba bincike zai yi ba waye da gaskiya waye ba daidai ba shi ko Allah cewa ka taimaki mai gaskiya ko yaƙi wanda bai da gaskiya wanda yake shine salimi. to na farko kenan kada ka ɗauki ɗan uwanka ka riƙi ɗan uwanka a matsayin makamin da shi za ku rinka saba ma Allah ta'ala haƙƙin ɗan uwa ne wannan Allah yasta'inu bihi ala zulmin nas wal itida alaihim bi ghairi haqq kadda ya zama dan uwan naka zaka yi amfani da shi a wajen kamar yadda an haramta kai amfani da dan wanka a wajen saba ma Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ababen da ya haramta to kar ka yi amfani da dan uwanka a wajen saba ma Allah haka kar ka yi amfani da dan uwanka a wajen zaluntar mutane masuraro kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan binin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa kada a yi amfani da dan uwa wajen cutar mutane da fatan iyalai suna amfana da wannan shiri na musamman kar ka yi amfani da ɗan uwanka akan cuta wa mutane ba akan haƙƙi ba ba gaira ba dalili ka afka wa mutane ka nemi taimakon ɗan uwanka akan wannan haƙƙin ɗan uwanka ne kar ka yi wannan da shi walla yadda anusratahu ala nafsihi sannan kar ka fasa taimaka ma ɗan uwanka wa zalika bi an yarshidahu ila sabilil khairi wa yahdihi ila dariqir rashad yanda zaka taimaka wa ɗan uwanka shine ka shiryar da shi alkhairi ka ɗora shi akan hanya ta shirya ba ta ba a ba ka zura masa ido kai ka fahimci shirya ta Allah ka fahimci daidai sai kai gum da bakinka ba ka gaya wa ɗan uwanka ba in kai haka ka zalunce shi ka taka haƙƙinsa Allah ba zai barka to dole ne ka shiryar da shi hanya wadda take madaidaiciya ka dora shi akan shirya na fudu an ya inahu ala aduwi ka taimaki dan uwanka a wajen gwagwarmaya yaƙi da maki wanda babban makiyin dan uwanka ai shine iblis makiyinka ne makiyinsa ne to ka tsoratar da shi ka gargade shi kai masa matashiya akan sharrin shaitan don kiya don ya kiyaye ka tsoratar da shi azabar Allah ta'ala don karshe ɗan ya batar maka da dan uwa ya je ya haɗu da fishin Allah karshe ɗan ya zo ya raba dan uwanka da hanya madaidaiciya ka tsoratar da shi sharrin shaitan haƙƙin dan uwanka ne akan ka kai ɗan adam ka shiryar da shi ka tsoratar da shi sharrin iblis ka raba shi da aiki irin na shaitan kar ya zo ya batar da shi ya hallakar da shi ya kai shi ga hallaka sannan kuma haƙƙi na ɗan uwanka a kanka am tamnahahu nasiha fi umuri akhiratihi wa duniya kai masa nasiha tsakani da Allah a cikin dukkan lamari na duniya ko na lahira dole ne haƙƙin ɗan uwanka ne akan ka kai masa nasiha haƙƙin ɗan uwanka ne ka gargade shi daga saba ma Allah matuƙar zai saurari nasiharka amma in har ka fahimci ba zai saurari nasihar taka ba ko ka masa bai saurara ba to kawai sai ka bar shi kai ka je ka aikata alkhairi sai ka je ka aikata alkhairi kuma har ma ka gargadi mutane akan cewa to wani da fa ya kauce ma hanya wani dan uwana ne amma ya kauce ma hanya saboda kar ya zo ya cutar da mutane shiryar da shi akan alkhairi in masa nasiha akan al'amarin duniya da lahira matukar zai komo ma gaskiya idan har ka san ba zai koma gaskiya ba ko ka jarraba ka ga ya turje yanzu ka fita batunsa ka koma ma Allah ta'ala ka bayyana ma wa'in makwabta da abokan zama cewa to wannan dai dan uwana ne amma dai gaskiya ya saki hanya don haka sai a kiyaye a takaice dai dan uwa yana da haƙƙi a kan dan uwansa haƙƙoƙi wanda wannan kaɗan muka gabatar da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gaba mu mu zama masu amfana amfanar 'yan uwa a wajen aikata alkhairi masu amfanar 'yan uwa a wajen raba su da abin da ba daidai ba masu musu nasiha don Allah ta haka za mu ci ribar rayuwar mu duniya da lahira kuma ta haka al'umma za ta more da rayuwar mumoma. yan uwana masu girma yan uwar imani yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba filin ya riga ya kawo jiki sai ce wasallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين to ga yau ma dai malam ya fara baje kolin bayani dai kuma lokacin namu takaitacce ne a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar nijar da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awar kunya da na shida na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta masu rari yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe a safiya ta yau shirin na afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu batutuwa masu mahimmanci waɗanda kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da ƙarin bayani da kuma yin sharhi kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa. Kamar yadda dai aka sani batun har-haren ta'addanci da ke faruwa a ƙasar Mozambique musamman ma dai cikin 'yan kwanakin nan da kuma yanayin yadda ƙungiyoyin ta'addanci din da suke da alaka da ƙungiyar nan ta ISIS ta ta'addanci suke ci gaba da ƙoƙarin kame wasu yankuna na ƙasar. baya ga kama waɗansu da suka duko da cewa je jami'an tsaron ƙasar sun sanar da cewa sun sake kwace gurin daga ainihin gurin 'yan ta'addan to irin wannan yanayi ya sanya shugabannin kasashen yankin suka gudanar da wani taro na gaggawa don tattaunawa da kuma ganin hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan barazana da yankin yake fuskanta wanda ba kawai ƙasar mozambique din ce ta cutu ba ta kasashen da suke makwabtaka da ita don haka shirin namu na yau kan wannan batu ne zai yi dubi da ganin wasu mataki ya kamata a dauka da kuma irin tasirin da wannan taro na shugabannin kasashe din zai yi wurin dakile wannan kokari da yan kungiyar ta'addancin suke yi a yankin don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar 24 ga watan Maris din da ya gabata ne dai. Ƙungiyar nan da take ikirarin jihadi a ƙasar Mozambique wacce kuma a kwanakin ba ta sanar da mubayar ta ga ƙungiyar nan ta ISIS ta ta'addanci a yankin wanda kuma al'ummomin ƙasar Mozambique din musamman ma arewacin ƙasar suke kira da alshabab suka sanar da kame garin nan na Falma da kuma mai da shi ƙarƙashin ikonsu. Da cewa dai daga baya mahukunta kuma rundunar sojan kasar mozambique din ta sanar da sake kwace wannan yanki amma dai har ya zuwa yanzu akwai waɗansu yankuna waɗanda su waɗannan 'yan ƙungiyoyi suke da tsananin tasiri a wannan yanki wanda haka ake ganin sa a matsayin wata barazana ga zaman lafiya da kuma tsaron su kansu al'ummomin waɗannan ƙasashe da suke yankin musamman da kuma ita kanta ƙasar ta mozambique a wancan dai lokacin sakamakon waɗannan rikice-rikice da ya faru da kuma hare-haren da aka kai a suka kai kama wannan gari na falma mutane wato adabin adadi mai yawa na mutanen yankin suka da fararen hula 'yan sanda da kuma sojoji ne aka kashe yayin waɗannan hare-hare da kuma gumurzu da ta gudana a wancan lokacin lamarin da ya tilastawa da dama daga cikin mutanen yankin gudu da barin yanki din da kuma saboda wato tsira da rayukansu to irin wannan yanayi ne dai ya sanya a 'yan kwanakin baya din nan shugabannin kasashe na kungiyar kasashen kudancin afirka ɗakiya da sadc suka gudanar da wani taro na gaggawa a birnin maputo babban birnin kasar ta mozambique don tattaunawa kan matakin da ya kamata a ɗauka wajen magance rikicin masu ikirarin jihadi ɗin da ke ƙasar ta mozambique wannan taro dai da aka gudanar a birnin maputo din ya hada na shugabannin ƙasashen malawi tanzania botswana afirka ta kudu da kuma zimbabwe bugu da ƙari kan ainihin shugaban kasar mozambique din inda sau gudanar da wannan taro don ganin cewa kama abin da suka kira na daukan matakan da suka dace da kuma suka kamata wurin a dauka wurin mai da martani ga wannan barazana da yankin yake fuskanta bayan tattaunawa din wanda an yi ta ne tattaunawa ce wanda ta yi aka yi ta ba tare da idon manema labarai ba mahalarta taro din musamman shi shugaban ƙasar zimbabwe emerson manangwagwa ya yi karin bayani ga manema labarai dangane da ainihin taron nasu wanda ya gudana a wancan lokacin wanda yake cewa taro ne wanda aka yi don ɗaukan matakai da suka dace wanda yake da kai daga ciki akwai batun cewa ita wannan kungiya din za ta tura dakaru da kuma ba su dama mai karfi da kowa watakila makamai ta yadda za su shigo da yin maganin wannan lamari da ke faruwa a kasar ta mozambique saboda kuwa kamar yadda ya bayyana lamari ne wanda wato abinda shafi mozambique da lamari ne wanda ya shafi bangarori daban-daban na kasashen wannan yanki ba kawai kasar mozambique din ba to tun da bayan wannan taro din da dama daga cikin masana harkokin tsaro na yankin suke ganin cewa wannan taro ne wanda ya zo a daidai lokacin da ake bukatan haka din saboda a ra'ayin su waɗannan masana suna ganin tsaro da zaman lafiyan yankin to lalle ko yana cikin yanayi na tsaka mai wuya sakamakon irin waɗannan irin yanayin yadda waɗansu daga cikin ƙasar musamman ƙasar mozambique take cikin wannan yanayi na barazana daga irin waɗannan ƙungiyoyi wanda kuma haka din zai kasance babban barazana ga ainihin kasar kanta zaman lafiyar kasar ta mozambique da kuma tattalin arzikin kasar wanda ke musamman waɗannan yankuna da su waɗannan 'yan ta'adda suke kokarin kama waɗanda yankuna ne waɗanda yake da arziki na iskar gas wanda hakan ne ma ya sanya wasu daga cikin manyan-manyan kamfanoni da suke wannan harka ta iska gas na turai suka dakatar da ayyukansu wanda kuma ko shakka babu haka din zai kasance barazana ce ga zaman lafiya da kuma tsaron kasar mozambique din da kasashen da suke makwabtaka da haka wanda hakan shine babban abayisin da sanya su waɗannan kasashe da waɗannan shugabannin kasashe duk da irin yanayin da ake ciki na gujewa bulamarin suka shafi cututtukan cutar nan ta corona amma suka haɗu don tattaunawa kan hanyoyin da za a bi. sai dai kuma wani batu da masanan suke gani shine wanda abin da ya zama wajibi shine kokarin sanya shi shugaban kasar mozambique din philip inyusi ya amince da kuma ba da haɗin kai da kuma aiki tare da su waɗannan ƙasashe don ku hakan shine abin da kawai zai iya kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci bisa la'akari da irin rauni da sojojin ƙasar mozambique din suke da shi rauni na yawa rauni na kayan aiki rauni na harkan kwarewa da horarwa da dai sauransu wanda yake su kansu da wuya su iya fada da waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon baya na ɓangarori daban-daban da kuma irin makaman da suke da su sakamakon irin yanayin musamman ma bayan mubayan da suka yi wata wannan kungiya ta isis wacce kowa ya riga da ya san irin karfi da kuma makaman da suke da shi musamman bayan fatattakansu da aka yi daga kasashen iraki da siriya waɗanda wanda haka din ya sanya suka bazu a ƙasashe daban-daban na duniya musamman ma a yankunanmu na afirka wanda a halin yanzu sun sami wurin zama a irin waɗannan ƙasashe don haka suna da irin ƙarfi na makamai da suke da shi da ƙarfi na wato fasaha da kimiyya da kuma ƙarfi na ainihin dabarun yaƙi da suke da shi to sai dai kuma wato abin da ya sanya su masana suke batun wajibcin neman haɗin kai da gurin shi shugaban ƙasar mozambique din akwai batun alamun da suke nuna cewa kamar shugaba din yana ɗarɗar dangane da batun shigowar sojojin ƙasashen waje ƙasarsa to sai dai kuma abinda masana suke cewa shine shin akwai yiwuwan a iya faɗa da su waɗannan 'yan ƙungiya ba tare da an sami haɗin kai da kuma shigowar su waɗannan sojoji zuwa ƙasar Mozambique din ba wanda suke ganin cewa wajibi ne matukar dai ana so a yi haka dole sai an samu irin wannan ƙarfi na haɗin gwiwa a tsakanin su waɗannan ƙasashe. don kuwa kamar yadda masana suke gani matukar aka bari sojojin mozambique suka gaza a gurin faɗin da suke yi da wannan 'yanta da wanda kuma alamu suna nuni da haka sakamakon irin karfin da a kullun su waɗannan kungiya suke yi to hakan zai zamanto wani lamari da zai zamanto mai barazana ba wai kawai ga kasar ta mozambique ba hatta ga sauran kasashen da suke makwabtaka da kasar ta mozambique wanda yake wasu daga cikin waɗannan kasashe din ana iya ganin alamu na irin waɗannan ƙungiyoyi 'yan ta'adda da su ma suke fama da kuma suke ƙoƙarin cin karansu babu baka a waɗannan yankuna to amma samun irin ƙarfin da za su yi a ƙasar Mozambique tabbas lamari ne wanda zai iya taimaka musu su wa'yancin ƙungiyoyi din da kuma ƙarfafa musu gwiwa gurin ci gaba da abin da suke wanda haka din alama ce da ke nuni da barazanar da hakan zai iya zama ga tsaro da kuma zaman lafiyan waɗannan ƙasashe da suke gurin don kuwa kamar yadda wasu rahotanni suke nuni ya zuwa yanzu waɗannan 'yan ƙungiyoyi na jihadi waɗanda kuma suke fara yin ƙarfi a ƙasar mozambique da wasu yankuna sun ma fara kai hare-hare garuruwa da kuma ƙauyuka da suke kudancin ƙasar tanzania wanda hakan wani lamari ne wanda tun da jimawa abin ya fara faruwa haka to don haka kamar yadda wasu masana da kuma kafafen watsa labarai suke faɗi shine cewa waɗannan dakaru da halin yanzu suke nan mozambique da kuma waɗanda suka fara shiga ƙasashen na tanzania da sauransu waɗansu gungu ne na dakaru wanda suke da kwarewa waɗanda wasu daga cikinsu 'yan waɗannan kasashen amma ko shakka babu wasu rahoton su tabbatar da cewa akwai 'yan ƙasashen waje a cikin abubuwan da ke faruwa a wannan yanki wanda idan harkan ya tabbata to wani lamari ne wanda zai zama to mai barazanar gaske ga tsaro da kuma zaman lafiyan yanki din don haka ne da dama suke ganin cewa wannan kokari da dakarun da suke ikirarin jihadi din suke yi na samun wata gagarumar tunga a nan kasar mozambique to wani kokari ne wanda yake a fili wanda yake ɗaya daga cikin dalilan hakan shine matukar suka samu karfi a wannan yanki da suke da shi na kasar mozambique din musamman bisa la'akari irin albarkatun kasa da allah ya wannan gurin to haka din zai iya zamantowa babban nasara ga su waɗannan yan kungiya babban nasara ga waɗannan masu wannan ra'ayi waɗanda da dama daga cikin kasashen duniya da dama daga cikin al'ummomi da suke musamman ma suke wannan yankin suna ganin su matsayin kungiyoyi ne na 'yan ta'adda waɗanda suke da alaƙa da irin waɗannan kungiyoyi wanda ke ko shaka babu kowa ya riga da ya san irin yanayin yadda suke to don haka ne masana harkokin waje din suke ganin wajibcin haɗin kai a tsakanin waɗannan ƙasashe da suke wannan yankin wataƙila haka ne ma sanya su shugabannin suka taru don gudanar da wannan taro da neman mafita don kuwa idan har aka kasance ba a yi ƙoƙari aka samar da mafita ga wannan yankin ba to ko lallai haka din zai iya zamanto babban barazana na tsaro ga ƙasar Mozambique da kuma ƙasashen da suke wannan yankin barazana da suka haɗa da barazana na tsaro wanda yanzu shine ke faruwa da barazana na tattalin arziki don haka ne da dama suke ganin cewa wannan lamari wani lamari ne wanda yake mai mahimmancin gaske da ya kamata a ce an ba shi mahimmanci don kuwa matukar ba a samu a magance wannan matsala ba to kuwa akwai yiwuwan kasashen su shiga cikin wani irin yanayi mai tsananin gaske kamar yadda wasu kasashe din wanda ya faru a wasu kasashe daban da kuma abubuwan da ke faru a yankunan mu na nan yammacin afirka da dai sauransu to Allah da ya kiyaye to ma rai da kama kawo kashi abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ビビビ。 ta masu sauraron mu da haka makawa ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku amma da kima dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanan labaran duniya da kuka riga da kuka saurara al'ummar musulmi a kasashen duniya da dama sun tashi da azumi a yau talata bayan sanar da ganin janjirin watan ramadan an soma azumin a kasashen da suka hada da saudiya turkiya masar tunisia labanon hadari da daular larabawa kasar bahrain da yemen a gabas ta tsakiya a nahiyar afirka kasashen da suka hada da najeriya jamhuriyar nijar sudan duk sun sanar da fara azumin bayan hango jinjirin watan da yammacin jiya litinin a kasashen iran da oman sai gobe za a tashi da azumin saboda kasa hango jinjirin watan na ramadan to madalla da haka muka waka karshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen mu gabatar muku kan sai ku bi mu zuwa anjima can a shirin mu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh